yayin da ake ci gaba da juyayi da ma zulumi kan sace 'yan matan sakandaren chibok a jihar borno al'ummomi da ma gwamnatoci a shiyar arewa maso gabas sun koma ga allah don neman mafita kan matsalolin tsaron da ya addabi shiyar da ma kasar baki daya inda galibin tarurruka kama daga na siyasa da na addinai ke ware lokaci na musamman don addu'o'i kan matsalan tsaron musamman bacewan yara mata sama da ɗari biyu. wanda al'ummomi a ƙasan ke ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya da ta ƙara ƙwazo wurin kuɓuto da 'yan matan kamar yadda gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ya jagoranci irin wannan addu'o'in yayin kaddamar da zaɓuɓɓun shugabannin apc na jihar yobe a damaturu Allah addu'a banda addu'a na zaman lafiya Allah ya ceto mana wannan yaran da aka dauka Allah ya sa su bar su dai a same su su koma gidajen su lafiya wanda yake da yaro na mace a gidansa ko dan uwansa ko wani a haka in ya ji wannan abun gaskiya abun akwai tashi hankali ina ta addu'a kuma da Allah a ci gaba da addu'a duk wani maluman da kuka sani a taya waɗannan mutane addu'a Allah ya ci Allah ya ceto su Allah ya dawo da su gidajen su lafiya assalamu alaikum mu bayin ka ne kai ka tsugunar da mu a wannan doron kasa Allah ka san halin da muke ciki Allah ka yaye mana waɗannan musibu Allah ka tsere mana da waɗannan zub da jinin bayinka da ake yi bila hakkin ya ubangiji Allah muna neman ka Allah ka cece mu a cikin wannan musiba sharri da musiba wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da kai da mu da ahalin mu gaba ki Allah ya kare ya ubangiji mu ya mahalicin mu muna mika maka kukan mu da tausayin mu da gazawan mu wayannan ƴaƴa namu mata waɗanda wayannan azzalumai suka tare su suka raba su da iyayensu da gidajensu da sukuninsu ba mu san halin da suke ciki ba kai kafin mu sani Allah ka yantar da su Allah ka mai da su cikin iyalansu gwamnan iyayensu daga bisani kwamishinan shari'a hamid mustapha gunori ya rantsar da mai malabu ne a matsayin shugabar jam'iyyar da wasu hudu. ai ai mai malabu ne do solemnly affirm do solemnly affirm that i will be faithful mai malabu ne zababben shugaban jam'iyyar apc a jihar yobe yake shan rantsuwan kama aiki sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe najeriya